Mai saurari barkanmu da war haka, tare da ni Muslim Muhammad Yusuf da sauran abokan aiki ta cikin shirin daga Laraba daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da ke sauraron mu a wannan lokaci. Idan aka yi magana ta lafiya uwar jiki ƙara shan kirarin dai bai wuce babu mai fushi da ke. Shi yasa muke fatan ku kasance da mu cikin shirin daga Laraba na wannan mako daga farko har ƙarshe. A yanayin da ake ciki babu mai sanya gaya kwanta rashin lafiya domin ana lallaba halin da ake ciki. jama'a na kokawa a fannoni da dama wasu ma dalili kenan da yasa suke gujewa ziyartar duk wani abin da zai hada su da harkar asibiti ko magani ko da sun ji alamar jikinsu ya sauya To a shirinmu na yau mun lalubo wasu dabaru da za su taimaka wajen ganin kun yi iya bakin ku da duk mai yiwa ba ku kwanta rashin lafiya ba. akwai ɓangarori da dama a shirin da muka taɓo waɗanda za su sa a kaucewa faɗuwa amma bari mu fara da fannin masana kiwon lafiya da watakila yawanci shine abin da ke zuwa zukatan jama'a. Gazantawar na na Khadija da Dr. Musa Baba wani masanin kiwon lafiya inda ta fara tambayarsa game da ma tunanin wasu yadda suke ƙauracewa zuwa neman kiwon lafiya duk da suna jin yanayin jikinsu na sauyawa. To, salamu alaikum rahmatullah sunana Musa Baba, accident and emergency nurse To rashin zuwa asibiti yana da ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko wani rashin fahimtar rashin lafiya ne abu ne wanda sai a ɗauke shi ba ba muhimmanci sai ki ga ba a ɗauke shi da muhimmanci ba ana ga kamar a ba komai ba zai yi komai ba sai in ya lalace kuma sai a kama hanya a taho asibiti wannan bangare ɗaya kenan bangare na biyu ya san muhimmancin eh, neman lafiyan kuma da abin da yake damunsa amma rashi sai ya hana shi zuwa ko kuma daga inda yake ko hanya ko ba a kusa yake ba to abubuwa guda biyu ne gaskiya in zaka sai ka kalle su ta hanya guda biyu to um, shin akwai matakan da mutum zai iya ɗauka wajen ganin ya kaushe rashin lafiya da zuwa asibiti in kika ɗauki rashin lafiya shi ma mun mishi kaso manya-manya guda biyu akwai abin da muke ce predisposing factors da precipitating factors eh, akwai rashin lafiya da wani lokaci kamar gadon ta ake yi kamar mai ciwon suga kamar mai ciwon hawan jini kamar mai ciwon asma sai ka ga aka bi family kaka jika waye sai ka ga an samu to kaga wannan wani abu ne wanda <laughs> ubangiji ya riga ya kaddara ma dole za ka tsaye daga ciki sai ka ga mutum ya samu ɗaya kenan bangare na biyu kuma shine rashin lafiya wanda yakan haɗu da ko yanayin mu'amala da abin da mutum yake ci ko mu'amala ta wajen aiki ko kuma yau da gobe da inda mutum yake angonin da yake da wasu abubuwa ko kuma misali kamar ciwon malaria kana cikin inda sauro suke na kaga wannan ba za ka iya karaba kanka da malaria din ba so muka raba su manya-manyan gida biyu Abun da ya shafi ciwon da ake gado to yana da kyau mutum ya dinga monitoring din abubuwan da ya kamata misali in hawan jini ne ka dinga samun lokaci bayan lokaci ana gwada ka ba sai in yayi yawa ya kai gama illa ba ko ciwon siga ko asma sai ka dinga kokari ka gano akwai shi ne in akwai shi kuma sai ka bi matakai na kiyayewa saboda kowane rashin lafiya yana da matakai da likita zai gaya ma ɗaya bayan ɗaya wanda an Allah ya yarda ka bi sai ka ga an samu sauki bangare na abun da ya shafi ciwo da aka ɗauka, yanayin rayuwa eh, da abubuwa kuma shi abu ne wanda eh, eh, yana bukatan orientation da karantar da mutane da fahimtar yanayin da abubuwa suke misali in ka ɗauki ciwon sauro kaga kana dama kusan shine damuna yi sai ka ga yana dama mutane to kana zaune a inda akwai kasanta baka gyaran kwata baka amfani da net baka amfani da maganin sauro kaga irin wannan ba za ka rabu da shi ba ko kuma mai ciwon asma shi ma yana zaune a inda akwai kasanta, akwai abubuwa haka kura zai fita ba face mask da sauransu so kowane rashin lafiya dama kuna da matakai da ake mutum bayani a kai sai dai yawancin mu ba ma shi da muzummanci gaskiya to irin wayannan abubuwan sai ka duba a cikinsu. Abu na uku wasu rashin lafiya muna da karancin fahimta game da rashin lafiya. Misali shine cewa yana tafiya sai abu ya dan buge shi kaɗan ya dan yanke shi kaɗan. Duk ko a kauyen da yake duk nisan waje naira dubu ɗaya ya ishe shi ya tirkin ɗin wannan abin nan a masa titi ya ɗan sa shi akan magani sati ɗaya biyu sai abu na sai ga kama ai ba komai. Wannan ciwon ba sai na mishi komai ba bai damu da abin da ya yanke shi ba. sai ciwon ta zama matsala da za a zo misali a kashe eh, eh, kusan dubu hamsin dubu ɗari to lokacin kuma sai ga mutum ya tawa asibiti bayan abubuwa sun lalace sai ya fara magana zai sai da gonan sa'a zai sai da karaso abubuwa ne guda biyu akwai talauci an yarda da shi amma akwai karancin fahimta game da shi rashin lafiyan da kuma ɗokansa da muhimmanci da ɗokan matakai na karewa tun kafin ya zama wani hanyar da eh, zama bai zama wani babba da za a sha wahala ba so na abubuwan duka sai an kalle su ta fuskoki guda uku kamar yadda ne bayani ko akwai eh, cututtuka da mutum zai iya jurewa idan yana rashin lafiya ba sai ya je asibiti ba a'a ba za a ce ga <laughs> rashin ga rashin lafiya da mutum zai iya jurewa ba zai yi wahala hmm. kawai kisan shi kowane rashin lafiya da kike ganin sa duk karamin sa duk babban sa mataki mataki ne lokacin da yake karami eh, akwai abin da muke ce immunity kamar sojojin jikinka ne sukan iya baka wannan eh, kariya da immunity lokaci ko kuma su iya kashe cutan ko kuma su dan fi karfin cutan ko kuma su dinga danne cutan dai to amma lokacin da yayi yawa suka yi fi karfin ah, immunity na jikinka to yana bukatar magani shi maganin kaman in ce bullet ne ko kuma weapons ne da zai je dan ba wa immunity din ya ƙara ƙarfi kamar kana filin daga ne abubuwan ka suka kare so kana bukatar wasu abubuwa da zaka ci gaba da wannan yakin ciwon da shi so mutanen mu sukan ɗauka cewa ah, rashin lafiya za a iya dan manajin ishi a kaza wannan fa a hankali hankali shine sai yake yake karu ya kai wani matakin da sai ki ga cewa sai an sha wahala ko kuma ya kai wani matakin da kiyaye shi sai a hankali kamar mai ciwon a ce a ce jeji ne kaza kaza kin ga mu asibiti muka raba shi guda biyu akwai abin da muke ce benign ya dan kumbura ne bai fara yadewa ba to wannan ka zo asibiti cire shi kawai za a yi sai kaga ka rabu da shi amma in ka bari misali ya girma ya girma ya zama ya fara yawo a cikin jiki muke ce metastasize tafi ko duk inda ka ya bi hanyar jini ya bi kaza to wani lokacin da ka zo asibiti ba wani abu abin da za a iya ko da an cire shi zai fita wani wuri a cire shi ne ya fita a wani wuri ba a cewa mu rashin lafiya mutum zai iya maintaining kasa a'a ko ba daɗi ko da daɗi ya lallaba ya zo asibiti a rubuta mishi magani a bashi ya iya amfani da wannan kati kuma Allah ya sa ya taimaka ya nemi ko sai ka ga an samu amma ba za a ce mutum ya tayi manajin da rashin lafiya gida ba saboda rashin lafiya yana da faɗi ba mu san wanne ne ba da za ka bubbuɗe ko ba ka ce cewa mutum ya yi maintaining. To wace hanya za a iya sauƙaƙa matsi da shiga damuwa a lokacin da mutum ya fara rashin lafiya? hanya da yanzu a takaice kin ga a Najeriya muke mm. na farko bangare guda biyu na farko shi mutum ya yawa kansa kansa tanadi tanadi ne cewa yanzu akwai National Health Insurance Scheme shi wannan National Health Insurance Scheme ai ba abu ne wanda ya shafi eh, ma'aikata da kin ga dama ma'aikata kawai aka fara federal government daga nan state wasu state suka fara to amma yanzu an mai da shi open an buɗe shi ma kowa da kowa duk ɗan Najeriya na da dama da zai je registration ina ji in ba ban sani ba ko as of last year dai na sani still 15000 da za ka je ka yi registration ka bude ka biya so ka ga wannan tanadi ne ka yi wa kanka duk shekara dai za ka iya ka je ka aje dubu goma sha biyar ne to in an zo asibiti an ganka an baka magani duk maganin da aka baka in dubu hamsin ne dubu ashirin ten za ka biya an kwantar da kai aka yi kaza in aiki za a ma ten ne so wannan wani tanadi ne wanda dama federal government ta yi tun 2013 saboda a samu sauki na wajen zuwa asibiti da kuma eh, eh, rashin lafiya shi yasa kasashen da suka ci gaba su ya zama dole ne ma tana da wannan eh, ajiya da kake wa kanka abin da ya shafi rashin lafiya kamar kano state ina ji shekara uku hudu baya sun fara so haka wasu wajajen ma suna yi amma in dai kai dan najeriya ne duk inda nhs yake zaka je kai registration kuma za a baka wannan dama so kaga musamman ma masu manya-manyan rashin lafiya kamar mai ciwon siga kamar mai ciwon eh, hawan jini kamar mai ciwon eh, stroke haka abin nan yawan jiki kaga wayannan ciwo kamar mai ciwon asma kamar mai ciwon sikla mai ciwon koda dama wannan ba sa rabuwa da asibiti to amma kana da wannan zaka dan samu sauki na wasu abubuwa magunguna ne aka baka maganin dubu goma dubu ɗaya zaka bayar so wannan shine hanya dai a takaice a Najeriya kira na biyu shine abin da ya shafi gwamnati su ma dole a duba kisa abu sai a duba hannu biyu mm. a ah, by law da aka yi shi ina ji 2010 ko 15 ne cewa kaso goma sha biyar na abin da ya shafi budget na kasa gaba ɗaya ya kamata ya zama cewa asibiti an yi budgetin ma health ne mm. ba ma gaskiya tun da aka yi ba a taɓa wuce kaso biyar ba mm. to kin ga mu ma wani zamu kira ga gwamnati ya kamata su waiwaya su duba wannan kaso ko da ba lalle su kai shi kaso goma sha biyar ba amma da zarar sun motsa shi kai kashi bakwai kashi takwas zuwa kashi goma to za a samu kayan aiki za a samu magunguna za a samu magani a primary healthcare da wasu abubuwa da ya kamata cewa talaka wanda yake kasa ya ga ana yi so kiran zuwa ga mutane biyu ne shi wanda yake zaune ya yi wa kasa tanadi shi kuma gwamnati kuma ta taimaka ta cika wannan alkawari da duniya ta sa cewa ya kamata a ce kaso goma sha biyar daga cikin abin da ake bajetin makasa gaba ɗaya ya zama cewa ta abin da ya shafi rashin lafiya ce. To akwai illar mutum ya kauce wa shan magani saboda tsaron zuwa asibiti? Ah yana da illoli. Hmm. Illolin ma ai ba kaɗan ba. Misali yanzu ka ɗauki mai ciwon suga ko mai ciwon hawan jini. Amma magungunan da ke sha ta wannan bangare ai hawa hawa ne. lokacin da kana ciwon naka yana mataki kaza magani kaza ne yana mataki kaza magani kaza ne to lokacin da ka daina mu'amala da asibiti ai kaga ka daina ba mamaki yana cikin matakin da yake bukatan maganin akai akai misali mai ciwon suga akwai lokacin da matakin yana bukatan ma allura ne shi zai dinga yi wa kansa a gida ko ya yi so daya a rana ko ya yi so biyu a rana ko kuma ya yi daya da safe daya da yamma kin ga wannan matakin nashi ya kai wani eh, eh, eh, ya kai wani wannan dole zai ga yana bukatan ya dinga allura ma kansa sai ya ce ya daina zuwa asibiti ko kaza abubuwa mm. to kin ga wannan ai illa ne lokacin da sugan zai hau sama ya wuce kashi ashirin zuwa ashirin da biyar talatin buge shi zai yi sai dai kaga an kawo shi asibiti a sume mm. ko kuma wanda su kuma misali kamar ciwon suga sigan nasu yakan yi kasa mm. yakan yi dropping lokaci guda to kaga shi ma illa ne ko kuma mai hawan jini wanda jinin nasa yakan kai ɗari da sittin ɗari da saba'in ɗari da kaza kuma sai ya bar magunguna shi ma maganin hawa hawa ne ba wai daga ka fara ba sai ya ce ai babban magani za ka sha kaza bayan dosage ɗin ma magungunan suna nan class class ne so kawai ka ce ba za ka yi su ba to ai akwai matsala gaskiya sosai ma madalla to za a iya alakanta ingantuwar lafiya ta fannin abincin da muke ci Ko ta yaya za a kauce wa kwantawa rashin lafiya a wannan bangare? Ga wata ƙwararriya a fannin abinci mai gina jiki a zantawarta da Muhammad Awal. Sunana Rubanatu Ibrahim Abdulmalik da itishan daga asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano. Kamar yadda ka tambaya wanda yake so ya zauna lafiya cikin ƙoshin lafiya sai ya kiyaye abin da zai shiga bakinsa. abincin da ya kamata a ce mutum ya yi amfani da shi kasancewa abin da yayi mutum abinci ne ruwa da iska ya kamata a ce na farko mutum ya tsayar da lokutan cin abinci kar ya zamanto kowane lokaci kawai shi ci yake ba ƙaƙƙautawa sannan kuma duk lokacin da zai ci abinci ya tabbatar cewa ya raba cikinsa kashi uku ɗaya abinci ɗaya domin iska ɗaya kuma domin ruwa saboda abin da ya mutum abinci ne ruwa da iska a wannan kaso ɗaya na abinci ya kamata a ce ya ƙunshi komai da komai idan na ce komai da komai abin da zai gina masa jiki yana nan abin da zai ƙara masa kuzari yana nan abin da zai kuma kare shi daga cututtuka yana nan wato ganyayyaki da 'ya'yan itatuwa yana cikin wannan abincin so mutum sai ya zauna maiƙo ya zamanto ɗan kaɗan yana cikin sinadaran abinci amma kuma ba a buƙatar shi da yawa yana nan sai a saka shi sannan kuma bacin mutum ya gama karyawa abin da zai ci ba zai zauna ya ce zai kuma ɗauko kayan ciye-ciye da muke cewa snacks a turance. In son samu ne idan zai ci amfani da snacks ɗinnan sai ya amfani da ‘ya'yan itatuwa. Mutum yana da dama ya amfani da ‘ya'yan itatuwa kala biyu zuwa uku a kullum. So tsakankanin abinci mutum zai iya amfani da shi ‘ya'yan itatuwa su lemu, su kankana, su ayaba, su gwanda, su apple, su kurna, su magarya. Duk waɗannan ƴaƴan itatuwa ne wanda idan mutum ya tashi amfani da shi ƙwaya ɗaya tak zai ɗauka. Idan su magarya ne, su kurna, su inibi, strawberries kenan, mutum zai ɗibi cikin hannunsa ne ya zuba a kwano ya sha a lokacin da zai sha. Tsakankanin abincin abin da ya kamata mutum ya yi amfani da shi kenan ba wai a ɗauko kayayyaki na baturawa ana amfani da su ba. So. abinci mai nauyi idan mutum zai kwanta bacci bai taso ba ya ci abincin da ba shi da nauyi kasancewa bacci zai je yi abincinsa ba zai zama to mai nauyi ba zai iya yiwuwa kamar su shinkafa su taliya su duk wa'annan abinciccikan da ba su da nauyi su za a dafa shi ma idan aka tashi dafawa an sa duk wannan kifi ne nama ne in awara ne an saka in kwai ne an saka shi an yi amfani da shi sannan kuma tuwon kamar yadda al'adar mu muke tuwo mukan ci shi da daddare in son samu ne a dawo da tuwon nan da safe a yi ɗumamen tuwo miyan kuka ne, kuɓewa ne, karkashi ne, a sa ɗan kifi a ciki, a sa ɗan daddawa a ciki, a sa ɗan wake a ciki duk wa'innan za a iya amfani da su. In sha idan mutum zai tsayar da lokutan cin abinci ya ci abinci ba kuma ya take cikinsa ba ya raba cikinsa kashi uku ya sha wadataccen ruwa, ya yi amfani da ‘ya'yan itatuwa tsakankanin abinci, ya guji amfani da lemuka na bature ko a jarka ko a kwalba ko a leda ko a me aka yi sa ya guji yin amfani da su saboda me illolinsa ba na yanzu ba ne ba illolinsa yakan daɗe kafin ya bayyana. maiƙo a rage shi, tozon saniya, bandin saniya duk wayannan matattalan maiƙo ne da ya kamata a ce mun yi baya-baya da su ba tare da mun wahalar da kanmu ba. An gaida Malama Rumanatu. Akwai batu na lafiyar kwakwalwa da shiga damuwa da yawan aikace-aikace da ka iya kwantar da mutum bai yi tsammani ba. Za mu ji ta yadda hakan ke tasiri da yadda za a kauce masa. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraren shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a kanan Dabo. da na tsafan akan mita 89.9 a yulan jihar Adamawa da Badage Radio a minan jihar Neja akan mita 90.1 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe. Da garkuwa FM a Sokoto a kan mita 95.5 da haɗin kai FM a kan mita 108 a Maiduguri jihar Borno da Alfijin Radio a kan mita 91.5 a Katsinan Dukku sai kuma ta trustradio.com.ng. Bari mu je ta bakin wani mai nazari akan halayyar ɗan adam da kuma shawarwari akan abin da yake ganin zai iya taɓa lafiyar mutum da kuma abin da za a iya yi domin rigakafi. Sunana Dr. Ah, Musa Abdullahi Sufi ah, kuma malami ne a jami'ar Maryam Abacha American University sannan kuma wanda ke kula wayar da kan al'umma kan harkokin lafiya. Ita rashin lafiya abu ne da yake zuwa da sanadi wanda kuma sanadi yakan faru ne tun daga al'amura na yadda ma watakila mutum tun kafin haifarsa wani ko bayan haifarsa tun kafin haifarsa watakila irin abincin da iyaye suke ci da bayan haifarsa kuma da irin kulawar da ya samu ta bangaren abinci ta bangaren kula da tsafta da sauransu so don haka kula da tsaftar kai da abinci na da daga cikin manyan abubuwan da za su taimaka lafiya sannan kuma akwai wayar da kan mutane akan mahimman da abubuwan da za su fi cewa. misali yanayi idan wani yana da wata matsala na cuta misali ta baki asma akwai buƙatar gujewa wani abu na kura ko wanda ke da cuta irin ta kamar ciwon cikin cell wacce ake kira da amosanin jini kaga shi ma akwai abubuwa da ya kamata ya gujewa na sanyi na fitar da kai da sauransu abubuwan da suke faruwa shine mutane su gane cewa ita lafiya mataki na farko na ingantaccen lafiya har mutum ya girma ya shekaru da lafiyarsa shine kula da rigakafi rigakafin nan kuma ya haɗa da ba ma sai kayi ciwo ba mutum ya je asibiti wurin domin a duba a ga lafiyarsa ya yake don wata kila nan ana iya hango wani abu da ka iya zuwa ah, so a bayar shawara kuma ya ɗora misali wani ana ganin alamomi na ko cutar diabetes ko wani abu nan da nan kaga sai a bada shawara ko kuma alamun kansa na mama don nan da a bada shawara ko hmm. suka an gano matsalolin suna haskawa cewa mutum da ko kiba idan ta yawa a dangan da magana ta lafiyar zuciya da sauransu Don waɗannan abubuwan suna da bukar maimaki sa zuwa neman lafiya ba ma magana ne sai an fara lafiyar ba da lafiyar kama a lokaci lokaci musamman duk wanda kai shekara talatin ma yana da kyau a ci duk bayan wata shida shekara ɗaya je a duba sa, a duba kunnen sa, a duba jinin sa. ya duba ya bugawar zuciyarsa da sauran abubuwa sannan motsa jiki da daga cikin mahimman hanyoyi wanda da ke motsa jikin nan gudu na ciki tafiya na dogon lokaci a je a dawo na ciki sannan ma wani shiga ne da sauran su kasance ko a ɗakin ka ana yin wasu abubuwa bisa tsari amma su ma yana da kyau a nemi shawarar ah, masana lafiya domin su bada shawara irin wani motsa jiki ne ya dace da kai hmm. misali wanda ke da matsala ta ciwon baya a sakamakon hatsari kaga ba kowane irin motsa jiki ne zai daidai da irin shi ba kamar za a iya cewa a zamantakewa na mutane na yau da kullum taya kamar yawan tunani da kuma kila aiki na wuce kima yake taka rawa wajen kwantar da mutum a rashin lafiya? To ita shi dama daga nan kusan komai ke ta'azzarowa. shi saka idan aka samu matsala da kwalwa na yawan tunani aka ɗora mata abubuwan da suka fi ƙarfinta daga nan bugun jini yakan ƙaru daga nan sai zuciya ta samu matsala saboda jini na bugawa fiye da ya kamata wanda shi mana dangantaka da wasu cecen abubuwa so ita ciwon damuwa na saka abu a rai da mutane suke da dama wani abin abin da bai ma kamata a damu da shi ba misali wanda ya rita ya bar aiki bai kamata a ce ya zauna a gida ba ya kamata a ce ya nemi wata sana'a ko ya kasance yana fita motsa jiki ko wasu ayyuka a misali da kai kwararre ne kai a bangaren accountant ma'ana harkoki wannan idan ka yi ritaya to kana iya neman wasu kamfanonuwa ko wani abu na ma kuma ka ci da aiki aikinka domin wannan zirga-zirgar na fita da gobe shi kansa so zama wuri ɗaya na daga cikin irin wannan sannan aiki ya kasance ana samun hutu a aiki amfani da ake yi da abubuwa kamar su waya su kwamfuta a wani akai ana wannan wannan da hanyar sai kara mutum ɓacin rai da damuwa da sauran abubuwa don haka yana da kyau mutane su fahimci kansu su sawa kansu farin ciki wurin nemo abubuwan da za su misali jiran karabaci kaga kamar su a musulunci ma akwai su tarbi da ake da sauransu sannan kuma ziyartar yan uwa ke shiga harkokin taimakawa al'umma ziyartar yan uwa kamar yadda na ce da kuma karance-karance da motsa jikin duka waɗannan abubuwan suna daga ciki so na farko dai mutum ya gane cewa lafiyar nan ita ce mafi a ala gare shi domin da lafiya kake iya ba da gudunmawa kula da kanka kula da wadansu na kasan ko iyali ko yan uwa da haka haka idan ka bar kanka da damuwa ke maka yawa tana iya jefa ka cikin wani hatsari wanda hatsarin yana iya zuwa ya kaskantar da kai saboda ita ciwon damuwa daga aka samu ciwo na zuciya da wannan ana iya samun shanyewar jiki aka samu shanyewar jiki kuma ba a samu kula ta maganin bai kamata ba mm. nan ma wata babban matsala ce so don mm. haka yana da kyau mutane su ɗauki lafiyarsu da matuƙar mahimmanci kamar da ake ɗaukan siyasa da zafi kamar da ake ɗaukan kallon kwallo da zafi da zafin sa abubuwa irin to haka ya kamata mutum ya sa amma ya kake kallon yadda wasu a yanzu za a iya cewa suna guje ma kila shan magani wani za ka koda akwai lalura a jikin shi yakan jure har ma ta ci ta cinye daga bisani kuma ya ci gaba da al'amuran shi ba a sha magani bai warke ciwo iri iri ne idan wani an an yi ba a warke ba watakila makarfa abubuwan makarai na cikin lafiya na cikin dan adam su suka taimaka masa har ya yaki wannan abin wanda kuma ba shi ake nasara ba akwai cutar da lallai sai an sha magani su idan mutum ya saba wa kansa da irin waɗannan to yana iya kuma samun cutar da ta shige shi to gaskiyar magana idan ba a yi wani abu a kai ba yana iya hallaka ya rasa ransa ma baki da so wasu sukan samu su a samu a yi sa'a a watakila akwai cututtukan da watakila dama ba masu karfi ba ne can ko kuma wasu abubuwa ake amfani da su na gargajiya ko na ake sa'a don muna cewa sa'a ne saboda wani sa'in abincin da ba aulu awo ake da shi na kimiyya ba wani sa'in akan yi nasara amma da dama za a ga cewa wasu na misali kamar da suka kare akan je tsauri na gargajiya a karshe akwai ciwo a cikin na gargajiya ba zai gani ba amma a asibiti ne kaga ana iya duba sai a ga wannan ciwon a shi akwai ciwo daga ciki fashewar jini na zuba ma ciki ba a sani ba so duk irin waɗannan abubuwa ne na ilimi wanda muke kokari ne kiran al'ummar mu cewa zuwa asibiti yana da matukar mahimmanci a tabbatar an je asibiti yadda ya kamata a tabbatar an kula da lafiya da lafiyar nan ita ce uwar jiki saboda haka ba za a yi fushi da ita ba saboda haka ba da lafiya a je asibiti ko lafiyar mara ake da ke aka wasu shekaru kamar yadda na faɗa to a je a samu kulawa da bincike na ma'aikatan lafiya domin su bada shawara. Mm. A ganin ka waɗanne matakai mutane ya kamata su rika ɗauka don ganin sun kasance cikin ƙoshi lafiya ba tare da sun je asibiti ba kamar yadda wasu ke gudun zuwa asibitin musamman lura da yanayin rayuwa da tsadan abubuwa yanzu. So da farko dai shi cututtuka iri-iri ne akwai cututtukan da masu yaduwa ne wanda ba wai haka suke zuwa ba akwai cututtukan suke zuwa zama wuri ɗaya akwai cikin da suke na damuwa ne akwai cikin da suke na sauro ne kamar da muka sani da sauransu so zama gida san da ake ciwo babban matsala ne dan haka abu na farko shi ne mutane su ilmantu da alamomi na ciwuka ma'ana abin da ake so shine da an ji wani ciwo wata a ce dan sha paracetamol kwana ɗaya biyu ba a ci ba kamar da ake faɗa ko a tallansa to ya kamata mutum ya tafi zuwa asibiti sannan samun lafiya a gida yana haɗa da samun ingantaccen abinci sannan da kulawa da kai wurin tsaftar gida sannan da motsa jiki kamar da na faɗa cin 'ya'yan furannin nan yin wasu abubuwa na farin ciki karance karance littattafai da sauransu sannan da an ji alamun kuma eh, na ciwon da ya fito eh, ana buƙatar a ga likita to sai a yi ƙoƙari a je wani dama ya riga yana da irin ciwo kaza misali wanda ke da ciwon asma ko wanda ke da ciwon eh, diabetes da sauransu so duk irin waɗannan muna ƙoƙari mu ga mutane su tabbatar cewa sun saka shi ta ka'ida lafiyar nan ita ce yadda za ka kwanta wurin da za ka kwanta ɗakin da za ka kwanta yanayin wurin da za ka zauna zaman da za ka yi da za ka kwanta duka irin waɗannan abubuwa mutane samu ilimi a kansu domin zai taimaka a rika samun ingantaccen lafiya. To madalla da kalaman Dr. Sufi muka zo ƙarshen wannan shiri na daga Laraba a yau. A madadin sauran abokan aiki da suka tallafa wajen kammaluwar shirin musamman Muhammad awar Suleiman da Nana Khadija Ibrahim. Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.